الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عن وعبد الله بن دينار انهما اخبراه ان عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعيد بن أبي وقاص على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على فقال له سعد كان أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا إذا أدخلت رجليك في الصفين وهما طائرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وانا شيني درس من نقوم شاترة أتكم موفا a yau ga watan yau yau hudu ga watan takwas kenan hijira dubu biyu da a miladiya dubu biyu da shida wanda ya dace da sha biyu ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da ashirin da bakwai sha biyu ko sha uku sha biyu na'am mun karanta hadisin farko na babul mashi alal kufain yanzu mu shiga hadisi na biyu yace wa haddathani an malikin an nafi'in wa abdullah ibn umar wannan hadisin imam malik ya ruwaito daga malamansa guda biyu nafi' da abdullah ibn dinar annahuma akhbarahu suka bashi labari anna abdullah ibn umar anna abdullah ibn umar a cewa abdullah dan umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadimal kufa ya zo kufa ita ce cibiyar wato iraq capital din iraq a zamanin sayyidina umar ala sa'ad ibn abi waqqas zuwa ga sa'ad ibn abi waqqas wa huwa amiruha alhali shine gwamna shine sarki shine sarki a kufa fara'ahu abdullahi ibn umar yamsahu ala al-khuffain sai abdullahi ibn umar ya ganshi yana shafa akan khuffi fa ankara dalika alaihi sai ya inkari yace dan me kake shafa akan khuffi faƙala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce masa sal abata tambayi mahaifinka idan qadimta alaihi in ka koma gida fa qadima abdullahi ya dawo ya iso madina fa nasiya an yas'ala umar an zani sai ya manta bai tambayi mahaifinsa umar kan hukuncin shafa akan kuffi ba hatta qadima sa'ad har sai da sa'ad ya zo madina fa sai sa'ad ya ce masa as'alta abak ka tambayi mahaifinka fa la sai ce a ban tambaye shi ba fa sa'alahu abdullah sai abdullah ibn umar ya tambayi mahaifin nasa a lokacin fa qala umar sai umar ya ce idza adkhalta rijlayka fil khuffaini wa huma tahiratan idan ka sanya kafafunka a cikin huffi alhali suna da tsarki famsah alaihima to za ka iya yin shafa a kansu qala abdullah sai abdullah ya ce masa wa in jaa ahaduna min al-gha'ib ko da ɗayan mu ya dawo daga ya zo daga wato ya fito daga makewayi ya fito daga yin bahaya haya fa qala umar na'am wa in jaa ahadukum min al-gha'ib ko ɗayan ku ya fito daga wajen ba haya to wannan hadisin ya kunshi a wannan muhawara da ta faru tsakanin Abdullahi ibn Umar da Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas ina jin mun taba tarjamarsa sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin sahabbai da suka riga kowa musulunta ya musulunta bayan sayyidina abubakar da mutum biyu yana ɗan saurayi yana ɗan shekara goma sha bakwai ya ce ko gashi ɗaya babu a fuskata az-zuhri kabilar su ɗaya da mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ne ma dangin su ɗaya a danginsu ɗaya da babanta a da abin nan ita 'yar uwar babansa ce hmm. lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta ce masa ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai ya bar musulunci tunda ba addinin naku ya ce a rinka bin iyaye ba to ba zan ci ba ba zan sha ba sai ka bar addinin musulunci ta daina bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya so idan baka idan idan ka ki in na mutu a rinka aibata ka ana cewa shine wanda ya kai shine wanda uwarsa ta mutu da bakin cikin sa shikenan rana farko ta yini bata ci ba bata sha ba ta kwana ba ci ba sha a rana ta biyu din sai ka mata ta so ma canzawa sai je ya same ta ya ce mata ya abin nan ya babata in da ranki guda ɗari ne Allah ya rinka zare su ɗaya bayan ɗaya dan in bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zan bari ba dan haka in ma kin so ki ci abinci in ma baki so ba kuma to shikenan sai ta tuba sai ta ce to shikenan sai ta ci abincin ta ta kyale shi ya ci gaba da addinin sa bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ranar Uhud saboda irin yanda ya tsaya yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake zaro kibiya yana mika masa shi kuma yana harbi yana harbin kafirai har addu'a yake masa yana cewa irmi fidata abi wa ummi ka ji abin ka harbe su mahaifana su zamanto fidda'u gare ka shine aka ce ba a taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada mahaifansa ga wani ba sai ga sa'ad bi ma'ana wato idan nazo na same ka a hannun abokan gaba sun rike ka to zan ba da iyayena su a kama su su zamanto bayin kai kuma ka zamanto intacce shi ne yadda za ka ji sahabbai suna yawan faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fidaka abi wa ummi ya rasulullah bi abi huwa wa ummi ya rasul bi abi huwa wa ummi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato iyayena su zamanto fidiya a gare shi to shi shi sa'ad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya masa wannan kuma a wannan rana ya masa addu'a yace Allah ka sanya shi ya zamanto harbinsa ya cimma gaci wato kullum ya harbi kar ya kauce ya to abin da ya harba sai ya same shi sannan kuma Allah ka sanya addu'a ka ta to karbabba dan haka in yi addu'a Allah yana addu'ar sa a yana daga cikin sahabbai goma da ake musu albishir da aljanna ashral mubashiri na biljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su lokaci daya dan haka dan aljanna ne da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin halifancin sayyidina umar sayyidina umar ya mai da shi ya zamanto gwamna a kufa ya je kufa ya zamanto ne gwamna to sai mutane suka kawo ƙararsa suka kawo ƙararsa hatta sallah ma suka ce wai bai iya sallah ba ka ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin muhajirin inda za ka san cewa mutanen kufa fitinannu ne fitinannu ne mutanen kufa suka ce har sallah ma bai iya ba sayyidina umar ya kira shi ya ce ya sa'ad sun kawo kukanka hatta a cikin sallah suna kuka da kai ce to ya amiral mu'minin ni dai inda na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah haka nake sallah da su in na tashi sallah raka'a ɗaya da ta raka'a raka'o'in biyun farko in sanya su zamanto masu tsawo raka'o'in biyu na raka'o'i biyu na ƙarshe in gajarta su sai ce wannan shine shine tsammani na da kai cewa ba za ka ba za ka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda sanin mulki irin na sayyidina Umar duk da yake karkashin sa yake an kawo mutane kuma mutanen gari sun kawo kuka bai ce a'a aini ni dukkan ma'aikata na da na su ina da aminci akan su ba za su haince ni ba bai yi haka ba saboda sanin mulki sanin yadda ake mulki adalci na sayyidina Umar sai ya tura a je a bincike ya tura a je a yi bincike a je a bincika magana da suka kawo haka ne ko ba haka ba da aka je aka zaga dukkan masallaci sai aka ji duk ƙarya ake yi sai a masallaci ɗaya sai wani mutum ya tashi ya ce to tun da kun haɗa mu da Allah kun ce mu faɗi gaskiya to zan ku faɗi gaskiya ya tashi tsaye a cikin masallaci ya ce tun da kuka ce haka to sa'ad baya hukunci da adalci in ya tashi raban ganima baya adalci a sannan kuma baya ba mu kyauta yadda ya kamata kuma ya ɓoye kansa ba a ganinsa ba wanda yake ganinsa domin balle ya kai bukatarsa ya ƙuya ya jibo anin ra'ayya sai sa'ad ya ce to idan kwa mai abin nan da ka tashi ka faɗa ba Allah ka nufa ba kana neman mutane su san ka ne to wallahi zan yi maka addu'a Allah ya tsawaita ranka kuma Allah ya tsawaita talaucinka kuma Allah ya jarabce ka da fitina a cikin addininka saboda haka mutumin nan wani ya ce ya gan shi saboda tsufa tukub-tukub har idanunsa ya sauko saboda raunin wato marfin idan ya sako ya rufe idan nasa ba makan cewa ya ba amma fatar ta saki ya zazzago idan har ya rufe fuskarsa yana yawo yana bara in ya ga 'yan mata 'yan ƙanana sai ya rinka bin su zai je abin zai je ya taba su ya musu wasa tsoho kamar wannan in an masa magana sai ce ni tsoho ne ne wanda addu'ar sa'ad ta same ni addu'ar sa'ad ta same shi saboda Allah da wanda Allah ya masa addu'a ya zama to me wanda Allah yake karban addu'arsa to jibi wannan ya zo ya shiga cikin haƙƙinsa to a shahid sayyidina Umar da aka zo aka gaya masa cewa ga abubuwan da aka ce duk da haka saboda adalci na sayyidina umar sai ya cire sa'ad ya dawo da shi ya tura abu musa al-ash'ari duk da yake makaryata ne amma saboda maslaha dan a zauna lafiya sai ya ɗauke shi ba tare da cewa yana da wani aibi tare da shi ba shine lokacin da ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin abin da yake nuna inda Allah yake karban addu'arsa wata ran yana zaune a cikin suna zaune a cikin masallaci sai wani mutum ya so zagin sayyidina ali yana tsine masa albarka da ali ibn abi talib da zubair bin al-awam yace ka daina zagin yan uwana ka daina tsine musu albarka sai sai yayi banza da shi kamar bai ji ba sai ce to tunda ku haka ne wallahi zan maka addu'a an ce a nan take ya masa addu'ar wata riwayar aka ce a'a sai da ya tashi ya sallah raka'a biyu tukuna sannan ya masa addu'a mummuna suna zaune a cikin masallacin wani raƙumi ya bazama ya keto kai ya shigo cikin masallacin ya zo ya samu mutumin nan duk ya tsallake mutanen da ke cikin masallacin ya samu wannan mutumin ya cije shi ya kama hannunsa ya ɗaga shi sama ya buga shi da jikin bangon ya rinka buga shi sai da ya daina motsi sannan ya jifa da shi nan take ya mutu mutane suka ce Allah ya karba addu'ar sa'ad Allah ya karba addu'ar sa'ad to shine al-hafiz zahabi da ya kawo wannan kissar yake ta'aliki yake cewa wannan ta nuna matsayin su waɗanda aka yi addu'ar dan su da kuma matsayin shi wanda ya addu'ar su waɗanda aka yi addu'ar dan su aka zalunce su ake zagin su sai na ali ya nuna cewa suna da matsayi a wajen Allah gashi Allah ya yi kishi a kansu sannan na biyu kuma ya nuna matsayin shi sa'ad ibn abi waqas cewa daga ya roki Allah Allah zai amsa addu'arsa shi dama Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai daga cikin mutane wanda da daga yayi ma Allah magiya Allah zai masa abin da yake so yana yi ma Allah magiya yana rufe baki abin da yake so Allah zai masa amma inda ya zai zo kofar mutane sai a kore shi kai tafi ka ba mu waje hmm. rubba ash'asa aghbar lau aqsama ala Allah la abarrahu da yawa wanda za ka ganshi wato a gashinsa saboda rashin wanka a jirkice da alamar talauci kura ta lullube shi ba wanda yake ganin shi wani abu ne a wata riwaya aka kara da kan cewa mutane ma suna korarsa daga kofar gidansu amma da zai ma Allah magiya kan wani abu a nan take Allah zai cika masa abin da yake so to sa'ad ibn abi waqas ya samu wannan a lokacin da ya zo mutuwa yana kan irjin ɗansa mus'ab sai ya suma irin dogon suma ɗin nan sannan sai ya farfado sai ya ga ɗan nasa mus'ab yana kuka sai ce ya mus'ab kukan me kake yi ce ina ji maka tausayin fitar rai ne sai ce kada ranka ya ɓaci kada kai kuka wallahi Allah ba zai mun azaba ba ni dan aljanna ne ni ɗan aljanna ne lokacin da sayyidina ali da muawiya suka rinka yakin da ya faru tsakanin musulmi bai shiga ba bai shiga cikin yakin ba la tare da muawiya wala tare da sayyidina ali wala lokacin da aka yaki tsakanin sayyidina ali da su zubair duk bai shiga ba ya ya keɓance kansa daga daga dukkan wani sabani na musulmi wanda har daga baya sayyidina ali yana cewa matsayin da sa'ad da abdullahi ibn umar suka ɗauka wallahi matsayi ne na alkhairi ina ma a ce shine matsayina in kuskure suka yi kuskure ne dan kankani in ku abin da suka yi kyakkyawan aiki ne to wallahi ladan sai yana da girma ya rasu a shekara ta hamsin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya zauna amma sai ya sai ya tafi can can wajen gari ya je yayi katon gida ya zauna a nan amma da ya rasu sai aka ɗauko shi a wuyayen mutane ake tafiya mai tsawo da shi tun daga can a aka shigo da shi har cikin madina aka binne shi a baqiya wanda yana ɗaya daga cikin hujjar da malamai suke kawowa na wato jinkirta binne mamaci saboda wata maslaha shi kaga kamata ya a ce daga ya rasu in abin nan a ce an binne shi a lokacin a kusa da shi inda ba za a doguwar tafiya da shi ba to amma akwai maslaha kamar alal misali za a kai shi waje wanda yake mai albarka waje wanda yake mai alfarma ko waje wanda yake yan uwansa za su iya ziyararsa za su gan shi ko a binne shi a cikin yan uwansa duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na cewa ya halatta a yi jinkirin binne mutum wanda kissar sa'ad din nan tana ɗaya daga cikin hujjojin da suke kawowa wajen wannan kissar sa'ad ibn abi waqqas ya rasu kamar yadda nace a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira ya bar ‘ya'ya da sa'a da da mus'ab da asim da muhammad da kuma da ‘ya'yansa mata ne daga baya ne ya samu maza shi ya sa lokacin da ya rashin lafiya lokacin fatihun makka ya ce zai ba da dukiyarsa ga baki ɗaya sadaka tun da ‘ya'yansa duk mata ne sai maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar ‘ya'yanka suna da wadata ya fi bisa ka bar su talakawa suna zuwa suna roƙon mutane sannan sai ya ce to zai bar musu to ya sadaka da rabin dukiyar ya ce a'a ya ce to ya sadaka da sulufi ya ce a sulus wa ka kasir daga wannan wannan kissar da shine malamai suka ɗauki wannan babu ɗin cewa as ka kasir sulufin dukiya yawa gare shi to amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyare cewa wato zai iya yin sadaka da sulufin dukiya shine a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara gare shi kan cewar ba mutuwa zai yi din ba a lokacin yace la Allah Allah zai tsawaita maka rai domin makiyan Allah su bakin ciki da kai hmm? kuma kaga din haka yayi domin a hannunsa aka bude farisa makiyan Allah suka yi bakin ciki da shi din a hannunsa aka bude kasar farisa yakin kadisiya shine komanda a lokacin yakin kadisiya a daga baya ne ya sami 'ya'ya maza to lokacin yana gwamna a kufa sai abdullahi ibn umar ya kai masa ziyara fara'ahu abdullahi ibn umar ya masahu ala kufai abdullahi ibn umar sai ya ga sa'ad in ya alwala in ya zo wanke kafa da kufi a kafar sai ya shafa kufi baya cirewa fa an kara zalika alaihi sai ya masa inkari inkarin sa zai iya daukan ɗayan ma'anar biyu in ma ga baki ɗaya abdullahi ibn umar bai kiyaye cewa shafa akan hufi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yana ganin wannan wani abu ne bako wanda wannan a yana da rauni a ce abdullahi ibn umar bai san wannan sunnar ba amma sunna tana kuya ga sahabbai abu na biyu shine wanda yake shine yafi kusa shine shine mafi inganci cewa abdullahi ibn umar ya dauka shafa akan hufi kawai sai a halin tafiya ake ruksa ce in mutum yana matafi amma in yana mazaunin gida ba zai shafa akan hufi ba shi yasa yayi inkari ga sa'ad saboda sa'ad yana zaune a gida a kufa ba matafiyi ba ne amma gashi yana shafa akan hufi don haka sai yake inkari ya ce ya masa inkarin wannan wato wannan sunna bata tabbata gare shi ba shi yasa ma akwai daga cikin malamai da suke ganin maso alal hufai ne sai a halin tafiya ne kawai mutum zai iya yi amma a halin zaman gida mutum ba zai yi ba to wanda kisan nan sa'ad ta sa'ad za ta zama toraddi akan su kuma dalilin kawo da imam malik ya kawo ta kenan dan ya nuna cewa shafa akan hufi ba kawai a halin tafiya bane har a halin zaman gida haka ma sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shikenan ma rigima ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Huzaifa an ruwaito cewa manzon Allah yana tafiya a cikin wata hanya a cikin wani wata hanya ta garin ta birnin Madina sai ya tsaya a gefen wani juji sai yayi bawali a tsaye yayi fitsari a tsaye hmm. wannan ke tabbatar da cewa fitsari a tsaye ya halatta musamman in akwai maslaha a wajen yanzu kamar a gefen juji in ya zai tsuguna kayansa za su iya ɓaci amma saboda juji a yanda yake wuri ne wanda yake mai laushi yanda in ya fitsari a tsaye din tarkatsin ba zai rinka ba zai taso ya bata masa jikinsa ba ya taba jikinsa to shi yasa a hali irin wannan dukkan malamai suka ce abin da ya fi din ma mutum ya fitsari a tsaye bisa ya fitsari a zaune idan zaman zai iya bata masa tufafinsa kamar a wajen juji din to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari din sai hudaifa ya mika masa ya bashi ruwa sai ya alwala sai ya shafa akan hufi kaga a cikin madina ne ba a halin tafiya ba saboda ka shafa akan hufi ya halatta mutum ya shafa akan hufinsa sawa'un a zaman gida ko a halin tafiya da abdullahi ibn umar ya masa sa'ad inkari sai sa'ad ya ce masa ka tambayi mahaifinka wato domin mahaifinka ya fi ka sanin sunna kuma shine amirul mu'minin a lokacin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka bi abubakar da umar za su shirya idan ka koma ya ce in ka koma gida ka tambaye shi da ya dawo gida sai ya manta bai tambaye shi ba har sai da sa'ad tukuna ya zo madina da ya zo madina sai ya ce masa ka tambaye shi wanda ya nuna cewa sa'ad mas'ala tana cikin ransa saboda yadda suka ɗauki matsalar ilimi da muhimmanci kuma wannan ya nuna yadda sahabbai suke na muzakara al'amarin ilimi idan suka ga wani abu ya shige musu duhu sai su tsaya su muhawara a kai domin sanin yaya gaskiya take sai ce ka tambayi mahaifin naka ce a'a ban tambaye shi ba sannan sai je ya tambaye shi sai Umar ibn al-Khattab sai ya ce masa idan ka sanya kafafunka a cikin huffinka alhali kafafun suna da tsarki yaya kafafun za su zamanto suna da tsarki bi ma'ana kayi alwala ko wanka banda taimama bil ijma taimama in mutum ya taimama ya sanya hufi ba zai shafa a kansa ba domin taimama ba abin nan ba rafi'a ba ce mubiha ce me ma'anar wannan maganar ma'ana wato taimama ba ta mai da kai ka zamanto mai tsarki tana halatta maka yin ibada da aka sharɗanta yin tsarki din ne amma koyaushe ka samu ruwa ko in kana da janaba kai taimama to ba wai shikenan ba wannan taimamar ta zamanto cewa ta tsarkake ka daga janaba a'a ta halatta maka kai sallah ne ko kai ibadar da aka sharɗanta yin sarki amma in ka samu ruwa sai kai wankan janaba ba za ka ce tunda nayi taimama shikenan ta wadatar da ni daga wanka ba an fahimta shine ma'anar faɗin malamai da suke cewa at-tayammum mubihun la rafi' to shi yasa ma bil da ijma'in malamai tsarkin da yake halatta maka yin shafa akan huffi shine tsarkin da kai da alwala ko da wanka bi mana idan kai wanka ka gama ka sanya huffi ko kuma kai alwala ka gama alwalar ka gabaki daya ka sanya huffi to za ka iya shafawa kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa wa huma tahiratan wato ka sanya su alhali suna da tsarki famsah alaihima za ka iya yin shafa akan su wannan magana ce ta sayyidina Umar amma amma an tambaye shi ne dan ya faɗi hukunci bai dangana abin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwayar ba amma a wata riwayar na wannan hadisin ya nuna cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai Abdullahi yake cewa wa in jaa ahaduna min al-gha'ib ko da ɗayan ya zo daga banɗaki ne bi ma'ana wato ba wai sai in zan jaddada alwala ba wato in zan jaddada alwala alwala ta farko tana nan in zan yi tajdidin alwala kila ruksa ce in zan yi tajdidin alwala sai ne shafa akan hufi yace a'a ko da alwalar ta asali ce ba ta tajdidi ba za ka yi shafa akan hufinka sai na umar yace kwarai haka ne idan dai za ko da ka dawo daga ban ne to a nan wajen kaga an faɗi sharaɗin da a waccan riwayar ta ta bin shu'ba ba a faɗe shi ba wato shine cewa ba za ka yi shafa akan hufi ba sai ka cika wannan sharaɗin da ya zo nassan a cikin sunna ka sanya huffin naka bayan kayi alwala cikakka alwalan nan dole ne ta zamanto cikakka wato idan alal misali ka zo kai alwala kamar yadda wani lokaci mutane akan yi in mutum yana da takalmi zai sa da ka wanke kafar dama sai ka sanya huffi sannan da ka wanke kafar hagu sai ka sanya huffi to wannan za ta shafa akan huffi ba za ka yi shafa akan kufi ba domin kafofin ba su zamanto suna da tsarki ba baka cika alwalar ba alwala ba ta zamantowa juzu'i ka wanke kafar dama ka ce ta samu tsarki domin amma da ya wanke kafar hagu ita wannan alwalar ta tayi shi yasa aka ce idan mutum ya yi irin wannan abin da ya kamata ya yi sai ya cire hufin kafar daman ya sake mai da shi in ya haka shikenan yi cikakkar alwala domin sharaɗin sanya hufi ya zamanto ya wanke kafafun baki ɗaya da alwala cikakka sabanin wannan shine mazhaban jumhurin malamai hanafiya ne kawai suka saba ana kuma maganar abin zahirin hadisi na tare da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan na sanya kafafun alhali suna da tsarki ba a sifanta kafafi da cewa kafafun cewa suna da tsarki sai idan mutum ya cika alwala cikakka ko ko alal misali idan ka wanke kafar dama baka wanke kafar hagu ba ka tashi kai sallah sallar ka tayi dole sai ka dawo ka wanke kafar hagu sannan ka je ka sake wannan sallah domin alwala ba ta zaman to ba a cewa akwai rabin alwala sulusun alwala sulusainin alwala a alwala ko dai cikakka ce ko kuma babu ita a wannan a cikin wannan hadisin ya nuna mana yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kan buya ga waɗansu daga cikin sahabbai kuma ya nuna mana yanda suke da ƙoƙarin sanin menene hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana karbar abin da ake ce ma wato a khabarul wahid idan mutum ɗaya ya gaya maka hukuncin Allah sai ka yadda da shi ba sai an sami mutane biyu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'ad shi shi kadai ya je ya kira mutane zuwa ga tauhidi tauhidi shi yafi komai girma amma ya tura mutum ɗaya ya gaya musu kuma kaga ba a ce sai an tura mutum biyu ba to ballantana kai don wani ya gaya maka cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yana cewa ka kawo shaida ai in dai ya inganta da isna da hadisi daya ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a abin nan wannan sai mutum ya karbe shi ya aiki da shi a kamar yadda nake ce muku manzon sayyidina Umar akwai abin da ya nuna kan cewar maganar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin isma a cikin na isma'ili ya ƙara a cikin riwayarsa na umar ya ce masa idan haddasa ka shay'un sa'adun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghayrahu idan sa'ad ya gaya maka wani abu idan sa'ad ya gaya maka wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka tambayi wani kace sai ka samu tabbas hmm? wato kakka tambayi wani sai ka samu tabbas abdullahi ibn umar da sa'ad ya gaya masa a ya zamanto duk da haka yana da shakka babu laifi mutum ka nemi wani ya kara maka ƙarin yaƙini akan abin da ka sani amma ba wai ya yi masa ba wai bai yadda bane da abin da ya ɗaukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda wannan riwayar ma ta nuna sa'ad bai dangana abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai ce masa eh, ka je ka tambayi mahaifinka na'am ساقوا يديه ومسح راسه ثم فعل لجنابه ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على الكفين ثم صلى عليه آه، امام مالك يرويتو دغ نافع شوى عبد الله بن عمر ياي بولي اكاسوا ثم توضا سيء الولاء فغسل وجهه ويديه ومسح راسه ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa ya shafar kai ثم دعي لجنا ثم دعي لجنا لجنازة sai aka kira shi zo yayi sallar yayi sallah akan wata jana'iza akan wata gawa da ta rasu aka kira shi yayi sallah hina dakhala al masjid da ya shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa masaha ala khuffaihi sai ya shafa akan khuffinsa thumma salla alaiha sannan sai ya sallah akan jana'iza wato abin da ya sa wannan kunga ga ya yi shafa a kan hufi ya an yi tafriki tsakanin ayyukan alwala babu jeranta babu yinta a lokaci daya wanda ya haɗe daga cikin hujjojin waɗanda suke nuna kan cewa alwala ba sai ka yi ta a bai ɗaya ba don ka yi tafriki idan tafriki idan ka bambanta ayyukan in lokacin bai yi tsawo sosai ba babu laifi to kaga na abdullahi ibn mas'ud lokacin bai yi tsawo ba saboda kusancin kasuwar da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kasuwar madina a wani lokaci ba ta da nisa daga masallacin tana nan daga gefen yamma na masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yanzu ake kasuwar madina hmm. wanda suka je za su ga daga gefen yamman masallaci ana nan an yi wata kasuwa da an sanya dabinai da yawa a ciki tsofaffin dabinai dan za a irin wato kantina irin na da haka dan in kana shiga da sai kana ganin kamar irin kasuwar dadin ce ba kasuwar zamani ba mai elevator da sauransu to nan ne inda kasuwar a madina take a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin kusa ne ba nisa yake da masallaci ba to wannan imam malik ya kawo shi domin ya nuna cewar a ya halatta wato ayyukan sahabbai shi ma akan haka ya tafi akan shafa akan hufi wato ba hadisai bane kawai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya a'a hatta aikin sahabbai ma akan akan sa yake domin hadisi zai iya yiwa hadisin an shafe hukuncin sa amma aikin sahabbai shi yake nuna kan cewa hadisin muhkam ne ba mansuhi bane ba a shafe hukuncin sa ba yana nan a yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma a wajen jinkirin jinkirin shafa akan huffi dinnan aikin abdullahi ibn umar a tawilin da aka bayar shine cewa masallacin ku sani wani tawilin an ce watakila a bisa halin mantuwa ne amma da gangan mutum ba zai yi tafriki tsakanin ayyukan alwala ba shi yasa a cikin ibn al-qasim yake cewa imam malik bai yi riko da wannan riwaya bai yi riko da wannan riwaya da aka rawaito daga abdullahi ibn umar ba wajen nuna kan cewa ba sharadi bane mutum ya aikin alwala bai guda shi a wajen sa sharadi ne mutum ya aikin alwala bai daya sai dai idan bisa wata laruwa ne ko halin mantuwa ko kuma bambancin tsakanin lokacin tsakanin lokacin bai to mai yawa ba kamar wannan yadda kasuwa take tsakanin da masallaci ba wuri ne wanda yake mai nisa ba na'am حدثني عن <clears throat> بن عبد الرحمن بن قيس قال رايت انس بن مالك اتى قباء فقال ثم اتي ثم أتي بوضوء فتوضأ وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد وصلى وقال قال يحيى وسئل مالك بس بس وسئل مالك آه شكرا Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ruqaysh ɗaya daga cikin sigarut tabi'in fiqa ne amintacce ne wajen malaman hadisi yace ra'aitu Anas ibn Malik naga Anas ibn Malik khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata Quba yazo unguwar Quba Quba unguwa ce a cikin Madina inda masallacin Quba yake ana ce mata al-Awali unguwa ce mai girma Quba din tana daga cikin Quba din tana daga cikin Awali ita ce mafi can nesan Awali wajen fitarka daga Madina fabala sai yayi bawali thumma utiya bi in sai aka kawo masa ruwan alwala wanda ya nuna irin halin da hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai na girmamawa bayan sun girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibo na khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma a zamanin su su da suka zo na su zamanin sai suka zamanto su ne malaman al'umma saboda su ake girmamawa sai aka kaga aka kawo masa ruwan alwala wannan nuni ne ga girmama shi da ake yi فتوضأ سي الولاء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين يوانك فسكر سيوانك هنو سزوى بيور هنو ومسح برأسه يشاف كنسا ومسح على الخفين يشفاء كان خفي ثم جاء المسجد سنة يزو مسلاتي فصلى يصلى المسجد أنا وجن يحتمل إذا من مسجد آه مسلاتي قباني لو مسلاتي قباء إلى دفللا متين يرنك كي زيارة وجنسا من زعل الله صلى الله عليه وسلم yana ziyarar masallacin Quba ya sallah a ciki kowace ranar Asabar yana ruwaitowa kuma kan cewa duk wanda ya alwala daga gidansa ya je masallacin Quba ya sallah kamar yayi umra ne shi yasa ake so duk mutum in ya je Madina ko Hajji ko umra kar ya bar Madina sai yayi ziyara masallacin yayi sallah a cikin sa abin da ya sauƙaƙa gare shi to wannan shi ma hadisin kamar wannan asar ah, da aka ruwaito daga daga Anas shi ma kamar wancan yake nuni kan cewar imam malik ya kawo su ya kawo wannan don ya nuna cewa shafa akan akan hufi aiki ne tabbatacce da sahabbai suka gudana aka suka tabbata a kansa saboda haka babu ba wani abu da yake nuna kan cewa hukuncinsa shafaffe ne hukunci ne tabbatacce domin gashi sahabbai sun yi aiki da shi sawa'u waɗanda suka zauna a madina kamar abdullahi ibn umar ko wanda suka zauna ba a madina ba kamar shi anas ibn malik a basra ya zauna amma dai kaga sunnar akan ah, sun tabbata akan wannan sunnar ah, wanda ya nuna kan cewar ah, ba a yi nashin almasu alal kufain ba na'am قال يحيى وقيل مالك عن رجل توضا وضوء الصلاه ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعها ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ايستانف الوضوء فقال يرجع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من من أدخل رجليه في الخفين وهما ظاهرتان لظهر لظهر من أدخل رجليه في الخفين وهما ظاهرتان وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير ظاهرتان لظهر الوضوء فلا يمسح فلا يمسح على على الخفين. آه، wannan fatuwa an tambayi imam malik akan an rajulin kan wani mutum tawabba'a wudu as-sala ya alwala irin alwalar sallah sun labisa thumma labisa sannan ya sanya hufinsa sun bala sannan ya yi bawali sun thumma naza'ahuma sai ya cire su sun thumma raddahuma fi rijlaihi kaga yana da alwala bayan ya yi alwala ya sanya huffinsa saboda haka ya cika sharadin shafa akan hufi ko to sai ya je kare alwalar tasa da ya karya alwalar tasa huma sai ya cire hufin da huma fi rajile sai ya sake sanya su yayin da ya sake sanya su yana da tsarki ba shi da tsarki dan ya karya alwalar da ya yi alwala sai ya sanya hufin ko sai ya je ya bawali saboda haka alwalar ta kare sai ya cire hufin sannan ya sake sa hufin bi ma'ana da wannan dai karyar alwalar babu alwalar tare da shi sun marar da huma a yasta'niful wudu zai sake yin wata alwalan ne in ya tashi yazo zai yi sallah zai sake wata alwalan ne yaya zai yi faqal sai imam malik yace li yanza khuffai ya cire huffin wal yaghsil rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa bi ma'ana kar ya shafa akan wannan huffin eh, domin lokacin ba shi da alwala ya mai da su kafarsa ba shi da alwala da ya cire su ya cire su lokacin alwalar ta kare da ya sake mai da su ba shi da alwala don haka sai ya cire su in ya zo zai yi alwala ya cire su ya wanke kafar ba zai shafa akan hufi ba shi yasa sai ce wa inna ma yamsahu alal khuffain wanda kawai zai shafa akan hufi man adkhala rijlaihi fil khuffain wa huma tahiratan wanda ya sanya kafafunsa a cikin hufi alhali suna da tsarki wato alhali yayi tsarki irin na alwala tahiratan bi tuhuril wudu suna da tsarki da tsarki na alwala wato mafhuminsa banda tsarkin taimama ba tsarkin taimama ba to tsarkin wanka ba in mutum ya yi wanka ya je wankan janaba zai iya sanya huffi na'am sai ya yi alwala a cikin wankan in bai alwala a cikin wankan ba ba ba zai iya sawa ba lalle yau muna da ikhtalafal fuqaha na'am to an waɗansu sun ce sharaɗi sai in yayi alwala tare da wankan ko kaulan wahidan ko akwai wanda ya saba akwai sabani sabani shi waɗansu kuma sun ce in dai ya wankan ko bai alwala ba zai iya sawa shine magana shine sabanin ko eh. ko magana ita ce daidai saboda ƙaramin tsarki yana shiga cikin babban tsarki mun yi wannan magana a nan ƙaramin tsarki yana shiga cikin babban tsarki alwalar da mutum yake yayin da zai wanka sunna ce ko farilla ce sunna ce don haka da mutum zai je wankan janaba ya wanke jikinsa ga baki ɗaya ba tare da ya alwala ba da niyyar wankan janaba yana fitowa daga cikin banɗaki sai je ya sallah, ya yi tsarki duk da bai yi alwala ba saboda alwala ta shiga cikin wanka <laughs> eh, alwala ta shiga cikin wanka ƙaramin tsarki ya shiga cikin babban tsarki kamar mutum ne da ya zo kamar mutum ne da ya zo masallaci ya sallah a zahar sai ka ce sannan sai ya zauna sai ka ce ai baka tahiyatul masjid ba baka yi tahiyatul masjid ba baka yi raka'a biyun zuwa masallaci ba to tunda ya riga ya yi ta farilla eh, ai nafila ta shiga cikin farilla nafila ta shiga cikin farilla ko mutum ya zo ya raka'a ta fajr sallah asuba sai ka ce to ai an ce ai tahiyatul masjid bar ne tahiyatul masjid sannan ne raka'a ta fajr a raka'a ta fajr ta wadatar maka ga tahiyatul masjid saboda haka abin da yasa imam malik yace bi tuhuril wudu da tsarkin alwala dan ya fitar da tsarkin taimama tsarkin taimama ba za ka ba za ka ba zai halatta maka sanya hufi ba na'am qala قيل مالك عن نفسه على الخفين حتى تدخل حتى قال ليصح على الكفين على الكفين وليعد وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء وسئل مالك عن رجل دخل قدميه ثم لبس ثم لبس كفيه ثم ثم استأنف ثم استأنف الوضوء فقال لينزع كفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه نعم أنت بين إمام مالك عن رجل توضأ mutum ne wa alaihi khuffahu yana da khuffi fasaha anil mashi alal khuffain ya manta bai shafa akan khuffin ba wato bi ma'ana yana da khuffi da yake ya halatta ya shafa akan sa bi ma'ana ya sanya khuffin bayan yayi alwala to da yayi alwala sai ya manta bai shafa akan khuffin ba hatta jaffa wudu'uhu har sai da alwalar ta bushe wa salla har ma yaje yin sallah sai imam malik aka tambayi imam malik to ya je yi wannan ya je yana da alwalarsa ya sanya kufi da zai fito daga gida bayan ya yi alwala ya yi sallar wala'a zai fito daga gida sai ya sanya kufinsa da alwalarsa a zahar ta zo da ya zo zai yi alwala ya gama alwala ga baki ɗaya saboda ya sha'afa akwai hufi a kafarsa sai bai shafa akan hufin ba ya shigo masallaci aka yi sallah a zahar da shi daga baya ya tuna to yaya zai yi qala malik imam malik yace liyamsah ala khuffayhi ya shafa huffin wal yu'id sala ya rama sallar tasa wala yu'id al kal ya rama alwalarsa yayi shafa akan huffin kawai wannan kaga ya dace da fatuwar Imam Malik kan wanda yayi alwala ya manta shafar kai har ya je sallah da aka tambaye shi me yace ya shafa kan nasa ya zo ya sake sallar bai ce ya sake alwalar ba to haka kuma wannan shine kiyasi mutsarid wajen Imam Malik wanda ya bar aiki wanda ya bar wani abu na farilla a cikin alwala to ya rama ya yi shi shi shi kadai na wannan alwalar matsawar dai alwalar bata riga ta kare ba to shi ma kaga wannan ya bar shafar huffi wanda yake shine a matsayin wanke kafa sai ce masa ya shafa sannan ya zo ya sake sallar sake sallar nan da zai yi har abada dole ne har abada bi ma'ana ba mustahabi bane ai wujuban na gaya muku sake rankon sallah a wajen imam malik iri biyu ne akwai al-i'adatu abadan akwai al'i'adatu fil waqt duk inda ka je imam malik ya ce fal falyu'id sala ko fal yu'id abadan wato wajibi ne mutum sai ya sake sallah domin an tozarta sharadi na sallah amma in ya ce yu'id fil waqt ya rama sallah matsawar lokacin ta bai fita ba to nan mustahabbi ne nan mustahabbi ne kamar mutum ya bar sunna ta alwala sannan sai daga baya ya tuna yayi sallah da wannan alwala ba tare da yayi wannan sunnar ba bai yi kukkura baki ba to sai ya ce masa ya sake kuskure bakinsa domin wata sallah idan kuma lokacin bai fita ba ya rama wannan sallah wato bi ma'ana mustahabbi ne ya sake yin wannan sallah da alwala cikakka to nan wanda yake nufi ramuwa da yake nufi ai ramuwa wanda yake ta har abada domin dole ne ya rama ta sannan kuma aka tambaye shi a yace wala yu'idu sala ba zai rama wala yu'idu wudu ba zai rama alwala ba alwala tana nan bi ma'ana wato tafriqin da aka samu bambance manta wani juz'i da ya na alwalar ba zai bata masa alwalar ba yadda sai ya sake alwalar kawai ya zo ya wanke wannan wannan bangaren na jikinsa wasu ila malik aka tambayi imam malik an rajulin ghasala qadamaihi kan mutumin da ya wanke kafafunsa guda biyu thumma labisa khuffaihi sannan ya shafa sannan ya sanya khuffinsa thumma na alwudu sannan ya fara yin alwala hmm? sai da ya sanya huffin tukuna bayan ya wanke kafarsa sannan sai ya sanya huffin sannan sai ya fara alwala qala li yanza khuffaihi thumma li yatawadda wa li yaghsil rijlaihi ya cire huffin nasa ya alwala ya wanke kafafunsa wato mutum ne yazo yana so ya sanya huffi sai ce to ai tunda an ce a wanke su suna da tsarki bari so mu wanke kafafuwa sai wanke kafafuwansa sai ya sanya huffi sannan yazo ya kama alwala to wannan alwalar ta wadatar masa akan ya shafa akan huffi yace a'a ya cire huffin yayi alwalar sannan ya wanke kafarsa wato idan ya sanya hufin bayan ya wanke kafarsa to ya zo ya kama yin alwalar sannan ya sake cire hufin ya wanke kafar sannan ya mayar da hufin domin waccan wanke kafar da ya yi ba ta da alaka da alwala ba ta da alaka da alwala in ma ta da alaka da alwala ba ta zamanto ya sanya hufin alha bai sanya hufin yana da cikakkar alwala ba saboda haka dole ya sanya hufi yana da alwala cikakka waɗannan su ne sharɗan da imam malik ya faɗa na shafa a kan hufi mutum ya zamanto ya sanya kafar a cikin alwala kuma hufin ya zamanto ma'anarsa hufi bi ma'ana abin da yake sitirce kafa da fata wanda aka yi shi da jemamman fata waɗansu malamai sun sanya sharaɗin fatar ta zamanto daga wanda ba ta mushe ba ba ta alade ba ba ta kare ba ba ta kuma mushe ba wanda ba a yanka shi ba amma mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata fata in dai aka jene ta ta tsarkaka saboda haka kowace irin fata ce ko an kawo maka kufi daga kasar da kasar sarbiyawa arna arnan sarbiya ka sa shi ke shafa a kai tunda an je ne fatar na manta ban zo da kufi ba na yi niyyar cewa zan zo da kufi dan in nuna ma jama'a akwai wani wanda ya tambaye ni ya ce shi bai sanya kufin nan yake ba ce zan zo da shi na nuna muku to sai Allah ya sa ban tuna ba na manta amma Allah ya kai mu juma'a mai zuwa zan zo da shi nuna muku ga yanda hufi yake a to sannan yana daga cikin sharaɗin sa ya zamanto ya sitirce mahallin farilla bi ma'ana har ya ya sitirce hatta idan sawu idan aka idan ka sanya hufi kamar yadda takalmi yake mun san yadda takalmi sau ciki yake ko takalmi sau ciki yana sitirce mahallin farilla baya sitirce mahallin farilla domin idan sawu a waje suke sai dai irin irin takalmin nan na kaboyi ko takalmin kaboyi kamar ko boot wanda yake yana rufe sa abin nan a idan sawu to in wannan takalmin in sharadin huffi ya zamanto ya rufe idan sawu ko da bai hau can sama ba in dai ya rufe idan sawu ko da ba shi da wannan wuyan mai tsololo haka in dai ya rufe idan sawu to wannan za ka iya shafa a kansa amma in bai rufe idan sawu ba ba za iya shafa a kansa ba don bai zamanto hufi ba to idan hufin ya zamanto ba na fata ba ne ba fa ya zamanto na auduga ne ko na kittani ko na nylon ko na abin nan polyester ko na ulu safa din maimakon hufi ya zamanto safa shi za a yi shafa a kansa malamai sun yi saɓani imam malik baya ganin safa akan jawrab ya ce ruksa ta zo akan kufi ne sai a tsaya akan kufi amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa za a iya shafa akan kufi shine matabar imam ahmad ibn hanbal da matabar imam shafi'i imam abu hanifa ya kusan mutuwa da huffi a kafarsa yana kwance akan gadonsa da ya alwala sai ya shafa akan jawrab yace ce na yi abin da ban taɓa yi ba amma dan ku san kan cewa wannan kauli ne wanda ya tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma na dawo gare shi abin da ya dawo gare shi kenan a ƙarshen rayuwarsa sun kafa hujja da hadisin Mughira bin Shu'ba shi dai Mughira da ya ruwaito shafa akan kuffi sun ce ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kuffi a yana shafa akan jaurabi wanda yake a cikin sandal wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya na alain sune sandal amma ya sanya shi ya sanya safa sannan ya sanya sandal din to da ya zo wanke kafa yana alwala sai ya shafa akan da sandal din da safar baki daya mughira bin shu'ba ya ruwaito wannan hadisin waɗansu malaman hadisi suna da rigima suna da rigima da wannan hadisin suna rigima akan ingancin sa amma banda shi sauran sahabbai ma sun ruwaito kamar su Abu Musa al-Ash'ari da Sauban da Aus ibn Abi Aus duk da yake dai hadisan akwai magana akan ingancin su ba su inganta kamar inda shafa akan hufi ya inganta ba amma aikin sahabbai ya tabbatar da wannan don an ruwaito daga sahabbai guda tara dukkanin su suna shafa akan jawra ali ibn abi talib abu mas'ud al-badri bilal ibn abi rabah abu umama al-bahili sahal ibn sa'd al-sa'idi anas ibn malik abdullah ibn umar albara'u ibn azib da kuma nasara ɗin ɗin ya kwanta min su su tara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-mundir a cikin al-ausad ya kawo su hmm. dukkanin su an ruwaito suna yin shafa akan al-jawrab kuma haka zalika daga tabi'ai aka samu wanda suka riko da wannan sai dai waɗansu sun sharɗanta daga cikin sahabbai din kamar Abu Umama talbahili bahili yace idan kana safiqaini in suna da kauri bi ma'ana ba shara-shara ba kuma rukhsar shari'a rukhsar hikimar shari'a da ke cikin yin shafa akan huffi tana cikin shafa akan jawrabi tunda abin da yasa aka ce mutum ya shafa akan huffi saboda wahala kana da buƙatar sanya huffi din saboda saboda sanyi ko saboda doguwar tafiya in kace in ka sanya kace ko shi ka zo yin alwala sai ka zare shi daga cikin kafa ka sannan ka wanke sannan ka mayar na farko dai ga wahalar cirewar sannan na biyu danshin kafar in ya haɗu da wannan fatar hmm? yaya ga wari za ka zo ka shigo cikin masallaci warin ma kaɗai ya ishi mutane to kaga sai ake hufi ake sauƙi ga al'umma to wannan saukin. ai hatta wanda ya sa safa shi ma yana neman shi ma ake shi ma ba ya sa ta bane dan baya bukatar ta ba ya sa ta bane dan ado to dan haka kaga kenan wanda ya sa kamar irin safar safar siliki tana hana sanyi tana maganin sanyi ko irin safar nylon din nan shara-shara ba ta maganin sanyi saboda ka ba shi da wata bukata ya sa ta ne dan ado dan burgewa to wannan ba zai halatta ba za a halatta masa ruksa din ba amma wanda yasa dan saboda bukata zai yi doguwar tafiya ko yasa dan yana gudun faso na sanyi ya zamanto cewa in ya sa safarsa tun safe sai ya zo kwanciyar bacci yake cirewa to kaga wannan in aka ce shi ma sai ya rinka cire ta ko shi zai yi alwala an kara masa wata mashakka an kara masa wa an kara masa wahala sama da wahalar ibada. to shi sa hikimar da ke cikin halaccin safa akan hufi tana cikin shafa akan jaurabi ba su da bambanci ko kaɗan to amma abin da ya sa imam malik bai dira shafa akan jaurab ba saboda shafa akan hufi ya tabbata da hadisai da wanda ke ba su da wata rigima duk da sun tabbata imam malik yana jin tsoron shafa akan hufi da a farkon rayuwarsa bai yadda da shafa akan hufi ba saboda kwarjinin alkur'ani tunda alqur'ani cewa yi a wanke kafa to wannan kwarjinin na umarnin alqur'ani shi ya sanya shi yake taraddudin tabbatar da masu alal kuffain har sai daga baya a ƙarshen rayuwarsa tukuna ya tabbatar da shi to don haka tunda sunna ta tabbata da shafa akan jaurabi to kamar yadda aka tabbatar da shafa akan hufi bai kamata a yi taraddudi wajen tabbatar da shafa akan safa ba sai dai sharaɗin da ke cikin shafa akan hufi wannan sharaɗin shi ma shine yake cikin shafa akan safa lallai ta zama mutum ya sanya ta bayan ya cika alwala cikakka sannan kuma na biyu ya zamanto cewar safar kamar yadda waɗansu daga cikin tabi'ai suka ƙayyade ta zamanto mai kauri kuma ya sa ta saboda bukata ba ya sa ta saboda abin nan ado ko saboda abin nan burgewa ko saboda wata dai manufa wadda yake shari'a ba ta yin ruksa saboda wannan bukata ita za ta sanya to sannan abu na uku bayan shafa akan jaurabi sai a iyakance muddar shafa akan hufi ko shi ko ita kanta safa ɗin. shin idan mutum ya sanya hufi ko ya sanya safa lokacin shafar yana takaituwa ne ko kwana nawa yayi suna kafarsa zai iya shafa a kai shi ma nan wajen malamai sun yi saɓani abin da ya fi inganci shine cewa yana iyakantuwa da kwanaki kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Safwan ibn ibn Mu'attil yace manzon amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an namsah ala khifafana idza kunna safaran thalathata ayamin wa layaliyahunna ولا ننزعهما إلا, إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu shafa akan huffin mu kwana uku da wuni uku in muna halin tafiya da kwana ɗaya da wunin ɗaya in muna mazaunan gida kada mu cire hufin sai dan saboda janaba wato ba wajibi ne mu cire hufi ba in za mu tsarki sai idan tsarkin ya zamanto na wankan janaba ne wankan janaba ba a yi masa shafa akan huffi dole in za ka yi wankan janaba ka cire huffin ka cire safar sannan ka wanke kafarka amma ba za ka ce to ai tunda an ce a yi shafa akan hufi in za a yi alwala to tunda bar ne kiyasin wanka akan alwala shine wanka na in nazo shafa in nazo wanke kafa bazan bazan wanke kafa ba sai in shafa akan kofi a'a nassu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala nanzihuma illa min janaba kar mu cire su sai sai saboda wankan janaba walakin min ga'itin wa bawlin wa nawm amma dan saboda alwalan mu ta karye saboda ba haya ko saboda bawali ko saboda bacci za mu iya shafa akan kofi to kaga ya iyakance ka'ida guda biyu mazaunin gida me iyakarsa wuni ɗaya da kwana ɗaya matafiyi kwana uku da wuni uku wato yanzu kaga kamar idan kuma za ka yi lissafi ne daga lokacin da ka fara shafar hufin yanzu alal misali ka yi sallah asuba sai ka sanya hufinka ko ka sanya safarka wajen cewa abinda bisa abinda muka rinjayar na cewa abinda yake mafi inganci shine mutum ya shafa akan safa sai ka sanya safarka bayan sallah asuba alwalarka tana nan da kai sallah asuba da ita ta kare baka sake yin wata alwalar ba baka yi sallar walaha ba don haka baka yi wata alwalar ba baka fara yin alwala ba sai da ka zo za ka yi sallah a zahar sai kai alwalar wata sabuwa ka so shafa don haka daga yaushe ka fara shafar hufi daga sallah a zahar to daga nan za ka fara lissafin sai ka yi awa 24 wato sai wata sallah a zahar din ta zagayo sannan lallai inda wata sallah a zahar din ta zagayo ba za ka sake shafa akan hufin ba sallah azhar din gobe a lokacin dole sai ka cire ka wanke kafarka haka zalika in kai matafiyi ne zaka iya barin hufinka ka tafi ka tafi mai daga Kano ka tashi daga nan wajen hufinka yana nan kafarka yau juma'a baka fara shafar hufi ba sai da sallar magarba alal misali ka kama hanya ka tafi kaga kayi daren asabar da wunin asabar da daren lahadi da wunin lahadi da daren litinin da wunin litinin sai ranar talata sai ranar litinin sai ka zo za ka yi sallan magaribar ranar litinin ka cika wunin litinin kenan za ka yi sallan magaribar ranar litinin lokacin da za ka cire hukunka wannan shine abin da yake mafi inganci saboda ingancin ingantaccen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna haka banda hadisin Safwan ibn Mu'attal akwai hadisin Ali ibn Abi Talib ma amma maza Imam Malik bai riko da tauqiti ba shi a wajensa duk iyakacin kwanakin da za ka yi Ah, kuma ayyukansa akwai ayyuka da suka zo na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowanne daga cikin su isnadin akwai magana akan sa akan ingancin sa shi yasa na takaita akan abin da yake shine mafi inganci wanda yake shine mataban sauran jumhurin malamai kan cewa mutum ya iyakance shafar hufi dinan da iyakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya na'am نعم الأخرى أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا لا لا يبيت إذا إذا وكان لا يبيت إذا مسح على الخفين على أن يمسح على أن يمسح وجوههما ولا يمسح ولا يمسح وجوههما Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa Hisham ibn Urwa annahu ra'a abahu cewa Hisham ya ga mahaifinsa waye mahaifinsa urwatu bin zubair ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a ya ga mahai urwatu bin zubair kuma mun san tabi'i ne ya ga shine abin nan aisha ta ne shi aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ita ta ne shi ya taso a gaban ta yamsahu alal khuffain ya ga mahaifinsa urwa yana shafa akan khuffi wa kana la yazidu idha masaha alal khuffain ala an yamsaha zuhurahuma wa la yamsahu butunahuma in ya tashi shafa akan khuffi saman kawai yake shafawa baya shafa butunahuma cikin abin da yake nufi da cikin kasan zai zura hannunsa ne cikin hufin ce zai shafa ai ya shafa kafar kenan abin da yake nufi da cikin kasan wato in ta shafar hufi baya shafa kasan saman kawai yake shafawa na'am na'am eh, eh babul masai alal amal fi masai alal khuffain wato yaya aikin shafa akan hufain yake yana daga cikin eh, eh, manhajin imam malik idan ya zo zai kawo babul amalu fil wudu babul amalu fil sala yaya ake yin aiki wato yaya ake aiwatar da wannan ibada to wato zai kawo mana yadda ake aiwatar da shafa akan hufi yaya za ka yi sai ba bai kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai kawo aikin wani daga cikin sahabbai ba sai ya kawo aikin tabi'ai urwata bin zubair tabi'i ne malami babban malami daga cikin malaman madina wanda sunna ba ta buya a gare shi to shi ga yanda yake shafa akan hukin saman kawai yake shafawa baya shafa kasa na'am ابن شهاب يديه تحت ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحق ما سمعت إلي في ذلك آه إمام مالك يتي يا تنبي ابن شهاب ما لم سكينا محمد ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ما لم حديثي ما لم إمام مالك ya tambaye shi anil masai alal khuffaini kaifa huwa shafa akan huffi yaya ake yi in nazo zan yi shafa akan huffi na yaya zan yi فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه sai ya sanya ɗaya hannunsa ɗaya ƙarƙashin huffin wannan shine huffin sai ya sanya hannunsa ɗaya ya sanya ɗayan kuma a sama sun ma'amarrahuma sannan ya ja su ya da su kaga ya shafa sama ya shafa ƙasa ko kala yahya yahya ya ce kala malik malik ya ce wa qawl ibn shihab ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik magana nan ta ibn shihab shine abinda abinda yafi soyuwa gare ni cikin abinda naji na yanda ake maso alal kufai bi ma'ana imam malik ya ji maganganu na malamai daban-daban a cikin maganganun su ya ga magana ibn shihab az-zuhri ta fi soyuwa gare shi nan magana biyu kawai ya kawo maganar urwa ibn zubair da maganar ibn shihab az-zuhri babu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ake saɓani imam malik ya ce shi a wajensa ga wanda ya fi shi ne ka sa hannunka kuma hannun wato na hagu za ka sa ka sanya hannun hagunka a ƙasan kafarka ta dama hannun dama a kasar a saman kafarka na hagu sannan sai ka ja su har zuwa na hagu har zuwa dunduniyarka na dama har zuwa inda idanun sawunka yake abin da ya sa imam malik ya rinjayar da wannan magana na ibn shahab saboda shafa akan hufi a matsayin alwala yake tsayawa alwala kuma ba ba saman kafa kawai ake wankewa ba sama da ƙasa ake wankewa saboda haka kamar wannan yadda ibn shahab ya nuna shine yanda ya dace da sifar wanke kafa a cikin alwala shine ya dace da farillar kafa a cikin alwala na urwata bin zubair kuwa ya takaita to amma duk da takaitawarta shi yasa sai imam malik ya ce idan mutum ya zo shafa akan hufi sai ya shafa saman hufi kawai bai shafa kasan ba to babu komai in ya tashi zai eh, abin nan in ya tashi zai sake yin wata sallar ya shafa saman da kasa in kuma ya rama sallar a cikin lokaci to wannan mustahabbi ne wato bi ma'ana ya sake shafar ya sa ya shafa sama da kasan sa ne ya rama sallah a cikin lokaci amma in bai rama ba in ya kyale kafar a haka yayi daidai saboda ya tabbata daga aikin wani daga cikin malamai tabi'ai to amma wannan kaifiyar wadda ba imam malik ya zaɓa ba ta urwata bin zubair ita tafi inganci domin ita ta dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke karatun bulughul maram duk sun san wannan hadisin hadisin Ali ibn Abi Talib a cikin Abu Dawud law kana ad-din bil ra'i lakana adna al-khuf lakana adna al aula bil mashi min a'la wa qad ra'aytu sallallahu alaihi wa sallam yamsah ala dhahri kaf ko a wata riwayar yamsa a'la yace da a ce addini da ra'ayi ake yin sa ba da sunna ba ba da kwaikwayo ba ba da kwaikwayon annabi ba sallallahu alaihi wasallam ra'ayi ne addini yace to da kasan huffi shi ya fi cancanta a shafa shi bisa saman hufi domin kasa hufi shi yake taba kasa in dai ana so ne a shafa kuma shafar ta tsafta ce ta tsarki ai kaga kasan inda yake shafa kasa ne ya kamata a shafa yace to amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman sa bai shafa kafan ba kasan ba sallallahu alaihi wasallam kuma haka zalika hadithin mughirah bin shu'ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر كفيه على ظهر خفيه ناجا من زعل صلى الله عليه وسلم ينا شافا سمن خفين سجدابي riwayar da ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa saman huffinsa da kasan huffinsa ba ingantatta ba ce tana nan ibnu abdulbar ya kawo ta a muqad ɗaya daga cikin misalin ɗaliban hadisi masu ilalul hadith ɗaya daga cikin misalin alhadithul ma'lul shine wannan hadisin hadisi ne wanda yake aka ruwaito shi in ka gan shi zahirinsa muttasili ne kowa ya haɗu da wanda yake na sa da shi sai aka samu wani ya zo ya bayyana cewa ɗaya daga cikinsu ga sama ɗin da ya faɗa bai haɗu da malaminsa ba cewa yi huddiftu huddiftu an fulan wane ya gaya an gaya min daga wani saboda aka kaga bai faɗi wanda ya gaya masa ba to ana samun wannan sai illar hadisin ta bayyana saboda haka ya tabbata cewa ba hadisi ne ingantacce ba da haka abin da yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shafa saman kofi kawai kuma wannan shine mafi inganci kuma shine mazhabar imam imam Ahmad ibn Hanbal da imam Shafi'i cewa idan mutum ya zo shafa akan kufi kawai ya shafa saman kufin haka zalika mazhabar imam Abu Hanifa to kamar yanda zai abin da ya aka yi magana na shafa akan kufi shine ma wajen shafa akan safa inda mutum zai shafa a kan hufiya ka zai shafa a kan safa kawai da ka zo ka jika hannun naka ka shafa saman hufin haka ko ka shafa safa ka jika eh, hannun naka na hagu ko na dama ko wanne ne za ka iya yi ka shafa daya abinan daya kafa in kai haka ka yi kamar yadda ya zo a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma babu shi kansa Imam Malik bai inkari ga wanda ya shafa kasan saman kufi din ba amma wanda ya shafa kasan kufi da shafa saman ba ya shafa kasan bai shafa saman ba tunda muna da hali uku ne ko wanda ya shafa saman bai shafa kasan ba mun ce wannan shine dace da sunna a wajen imam malik a mustahabbi ne in yi sallah da wannan sallah ya sake yin wata sallah amma sallarsa ta yi bai bata masa sallah wanda ya shafa sama ya shafa kasa wannan shine zabin imam malik ko to wanda ya shafa kasa bai shafa sama ba in yi sallah da wannan alwalar eh sai ya saki sai ya saki hatta wajen imam malik sai ya saki sallarsa hatta wajen imam malik sai ya saki sallarsa kasan kufi baya wadatarwa daga samansa amma shafan samar yana isa daga shafan kasar hatta a wajen imam malik rahimahullah to za a gafarce mu tambaya ɗaya kawai za mu iya ansawa yau saboda sai Allah ya kai mu mako mai zuwa yan uwa sun yi ta kawo kuka cewa suna yin tambayoyi ba a amsawa to muna ba su haƙuri kuma dukkan wanda suka yi tambayoyi tambayoyin nan suna nan kuma kamar yadda yanzu insha Allah za mu rinka yi daga darasi mai zuwa za a fara amsa tambayoyin da aka yi su da suke da alaka da darasi sannan su za a fara amsawa sannan kuma a zaƙulo daga cikin tambayoyin bashi wanda ba su da alaka da darasi su ma a rinka bin su in Allah yadda lokaci zai yi wanda yake zai zama to an amsa tambayoyin ga baki daya a wannan ka hada shi da wani sa'ad din eh, sa'ad din guda uku ne ai da akwai sa'ad shi wannan a sa'ad din ma sun fi guda uku a cikin muhajirun akwai guda biyu shahararru akwai shi sa'ad ibn e, e, sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn malik kenan shi ba dan madina bane sannan akwai sa'ad ibn khawla wanda shine ya mutu a wajen fatuhu makka hmm? shine ya mutu din da shi sa'ad ya rashin lafiya yana tsammanin shine zai rasu sai to ba shine ya rasu din ba ɗaya sa'ad din ne to abin nan a cikin mutanen madina ma akwai sa'ad guda biyu akwai sa'ad ibn mu'az shine ya mutu ranar bani a banu quraida shine sa'adul khazrajin akwai kuma sa'ad ibn ubada shine sa'adul aus a ya sa'ada sa'adul aus kun anta nasira wa ya sa'ada sa'adul khazrajin al-qatarifi sune guda biyu wanda ake cikin baitin da suke kawo shawahid din babun nida a ya sa'ad sa'ad al-aus shine sa'ad ibn ubada wa ya sa'ad sa'ad al-khazrajin shine sa'ad ibn mu'ad shine wanda ya mutu a wajen yakin banu quraiza wanda da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musulmi qumu ila sayyidikum ku tashi dan girmamawa ga shugabanku a to ba wannan sa'ad din bane na'am to za mu ƙara guda biyu

a illar guda ɗaya ce saboda zai iya zamantowa yana cikin banɗaki da wannan wayar tasa kuma ta yi karatun alƙur'ani ya zamanto an bugo masa karatun alƙur'ani a cikin banɗaki kuma karatun alƙur'ani bai halatta ba a yi shi a cikin banɗaki saboda yin haka rashin girmama sunan Allah maɗaukakin sarki ne kuma Allah ya ce wanda duk ya girmama alamomin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah wato rashin girmama alamomin Allah ba daga cikin tsoron Allah ba ne. amma idan ya yi tattali yadda zai zamanto cewar ba zai sanya ba zai taɓa shiga da wayar tasa cikin banɗaki ba ko kuma ya sanya karatun alƙur'anin ba ya zamanto shi ne ringtone ɗin ba ya sanya shi ne don ya tsaya ya rinka sa shi na sauraron karatun alƙur'ani in wayar tana da irin wannan damar to wannan babu laifi sauraron alƙur'ani ne da kuma taimako ne akan mutum ya shagaltar da jinsa da zuciyarsa da alƙur'ani wannan yana da kyau amma in yayi ne din ya sanya shi a ringtone to a in dai zai iya kiyayewa yadda ba zai shiga cikin banɗaki da wayar ba to babu laifi shi ma a haka ne yadda ba zai shiga cikin banɗaki da wayar ba tunda dai illar da ni nake gani a cikin wannan shine wannan maganar cewa alkur'ani bai halatta a sashi a cikin banɗaki ba wallahu ta'ala a'lam na'am shafa akan safa ya tabbata shafa akan takalmi kuwa shi wannan abin nan a shafa akan takalmi in dai ba ya zamanto ana alaini ya tabbata kama a cikin sandal da safa din da sandal din ka shafa a kai babu laifi amma shafa a cikin takalmi wanda a shafa a kan takalmi in dai ba irin takalmin sojoji ba wanda cire shi zai zamanto akwai mashakka akwai wahala a ciki mutum kamata ya cire ya shafa a kan safar tare da cewa idan mutum ya yi shafa a kai in dai akwai safa a ƙasa ba za ta yi masa inkari ba illa shafa a kan takalmi ya zamanto babu safa a ƙasa ko kuma safar ta zamanto ba mai kauri ba ce domin shi takalmi bai sitirce mahallin farilla ba saboda haka baya istiqlali da mas baya zamantowa shi kadai ya cancanta a yi shafa a kansa sai dai ya zamanto taba'an ya zamanto dalilin shafa a kansa jaurabin da kasa safar da kasa ita ce dalilin da za ta sake shafa a kansa tunda shi kadai bai sitirce wajen farilla ba to amma in ka hada shi tare da safa ya sitirce wajen farilla za ta iya yin shafa a kansa wallahu ta'ala a'lam ai kenan ai shi kenan sai ka tsaya ka sun kare sai dai daga cikin fage malam bin na'am na'am shafa akan huffi ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya ta shine ya zamanto cewa ka cire huffin in ka cire shi kuma ka mayar da shi ba bayan ka yi tsarki ba ka mayar da shi a bayan alwala bayan a lokacin da ka mayar da shi baka da alwala to nan ba za ka yi shafa ba kamar yadda yake wabi yadda imam malik ya faɗa mutum ne yana da alwala ya sanya huffinsa sai alwalar ta karye sannan ya cire huffin bayan alwalar ta karye to ko da daga baya ya ya sanya hufin ba zai shafa a kai ba shi yasa dai sharaɗin ya zama to lokacin da ka sanya hufin kana da alwala to kuma shafar a kansa ba za ta karye ba sai idan ka cire shi ka sake mai da shi alhali lokacin da ka mai da shi baka da alwala amma idan yana jikinka za ta iya ishe ka sai ka cire shi kuma da alwalarka alwalar ba ta karye ba sannan ka sake mai da shi da alwalarka alwalar bata kare ba sai ka ci gaba da shafa kuma yayin da ka zo ka yayin da ka cire shi din ka sake mai da shi to lissafin naka na iyakancewar lokacin ya fara daga lokacin da ka sake shafar ne akan wannan alal misali ka sanya hufinka da da sallah asuba sai ka zo kai sallar walaha kai shafa akan hufi saboda haka kaga kana da damar yin shafa akan hufi har kashe gari lokacin walaha to sai ka cire kuffin naka saboda zafi da azahar ta yi alwalarka bata karye ba sai ka sake mayar da huffinka ka ci gaba da alwalarka din tana nan sai da la'asar tukuna ka sauma shafa akan kuffi to a lokacin nan ruhsarka tana nan har zuwa la'asar din gobe dan daga lokacin da ka fara shafa bayan ka sanya kuffin daga lokacin ne ake lissafi ko ba za ka duba wai tsarkin farko da kai ka sanya huffin ba a sanya huffin dai ya zama to ka sanya shi lokacin kana da alwala an fahimta hmm, babu laifi don ya kashe a karatun alkur'ani kafin ya kai aya babu wani laifi babu laifi Eh, text din alkur'ani inda ka eh, wai a cikin alqur'ani a cikin a cikin wayar an saka alkur'ani ai alkur'anin ba a bayyane yake ba ba kuma zaka je ka sa ta bane ai da ba da sa illar rashin shiga ban daki da alkur'ani ya to ya fada cikin najasa ya to ya fada cikin najasa in ka killace shi yadda yake ba zai fada cikin najasa ba babu laifi dan ka shiga da shi a cikin ban daki illar da dan fai kai ya fada cikin najasa ne saboda haka dan yana ballantana kuma yana cikin waya wanda yake ita wayar ai ba alqur'anin bace amma ta kunshi alqur'anin a ciki babu laifi dan yana tana cikin aljihunka akwai alqur'ani a ciki ka shiga cikin bandaki domin ba za ta fada koda ta fada koda ita din ce koda ita din ce ta fada cikin najasar ba alqur'anin ne ya fada ba tun daga baki ɗaya ma alqur'ani tafiya abin nan signal ne na abin nan na lantarki gabaki ɗaya bacewa zai yi ba zai bayyana ba kamar na takarda ba wanda yake yana nan ba abin da zai kau da shi sai dai idan an kona shi ko an wanke shi na subhanakallahumma wa bihamdika ha hmm. ah, koma ba na zamani din ba koma wa na zamani hmm. yana tana nufi kamar ana ce ba ta hmm. tara shiga da shi ko kuma zai tsaya to kama yanzu wajen aka sa abin nan kama su tara da sauran kamar da eh. ba da abin nan abin zama ana rubewa da sauran eh, in dai wato aiko shi din ma ka san idan mutum ya je da alkur'ani zai iya zamantowa kan cewa ya zame ya fada cikin shakka to saboda gudun wannan shi sa aka cika a shiga da alkur'ani amma in kamar alal misali yana cikin tufa a daure yanda yake ba zai iya fadawa babu babu aibi ba laifi bane shiga da shi cikin masallaci kamar yadda malamai suka ce to tambayar ka ce ta karshe wannan ya yi sai dai inda ba zai iya sallah ba kawai wato in yana tambaya in mutum yayi wankan janaba san daga baya yayi wankan sabulu zai iya yin sallah da wannan wanka na janaba da yayi zai iya yi matsawar yayin da yake wankan sabulu din bai alwalarsa ba ta kare ba bai taba gabansa da yan yatsunsa ba ko da cikin hannunsa in ya yi shi a wata aka tambaya Abdullahi ibn Umar mukan ganka ka shiga kai wanka sannan idan ka fito baka yin sallah sai kai alwala me yasa wankan naka bai wadatar bane daga alwalar sai ce wani lokaci in ina yin wanka din sai ya zamanto na taba al'aurata da hannuna shi yasa nake sake alwalar in na fito daga wanka amma in baka taba al'aurar ka ba alwalar tana nan saboda haka wankan ma yana nan zaka iya yin sallar ka da wannan wanka da kai na farko وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك eh gobe akwai karatu na ɗalibai da muke yi da su insha Allah